Masu sauraro Assalamu alaikum. Barka ku da sake saduwa da mu a cikin tashar na tamu ta muradin zuciya TV. Masu sauraro kada ku manta da kurka danna mana subscribe da like da share da comment domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. A bari ya huce kashi na goma sha takwas. Cike da fara'a baffa ya amsa yana mai gyara zaman hular zanna bukar da ke kan shi ya ci ado har ya gaji da tsadaddiyar shadda ya tsira wa fuskar Junaid ido yana mai son tuno inda ya san fuskar Junaid ya zube ƙasa yana gaida shi Babban ya ce haba haba samari hakujera ka zauna mana amma Junaid ya ki surkuta sosai yake nuna babba ya koma ya zauna ya bashi hankalinsa suka ƙara gaisawa cikin mutunta juna babba ya ce na so na san fuskar amma na shafa Junaid ya murmushi ya ce ni malamin su mera ne a can makarantar da ta yi a Minjibir to bayan sun gama karatun a ranar ba mu samu damar yin sallama ba aka kira na a gida da gaggawa cewa ƙanina ya rasu to bayan na kuma ba da daɗewa ba aka tura ni ƙaro karatu a ukraine sannan ina da wasu uzurarruka da suka sa ban neme ta ba a wancan lokacin ba na bari ne sai na dawo saboda shekaru biyu kacal zan yi shi yau Allah ya nufe ni da dawowa baffa na zo ne ina so zan auri mero baffa ya shiru na lokaci mai tsawo har jinet ya fara shan jinin jikinsa cewa amsar da za ta fito daga bakinsa ba mai daɗin ji ba ce ba Baffa ya ja doguwar ajiyar zuciya, kai ne Junaidu mai rada ma? Bai amsa ba, kan shi yana ƙasa. Na so na tuna inda na san ka, sai dai a yanzu na tuna. A wajen jinyar Malam Beri, ɗan uwana ya bar min wasiya kan ka cewa duk ranar da ka zo ka ce kana son Mero, to na aura maka ita ba tare da na karɓi ko sisin kwaban ka ba. Amma Junaid, muna namu ne Allah yana nasa. Na yi jiranka, Allah ya gani tun lokacin da mai ta kare makarantarta. ina tunanin ba da dadewa ba zaka zo min da zancen aurenta kamar yadda malam Bedi ya zato amma shiru da haka da yayanta ya dawo ya tafi da ita can inda yake aiki a ƙasar Amerika a can ne Allah ya hada ta da abokin yayanta gashi yau har mun ɗaura mata aure ya wani irin ɗago ido cikin slow motion yana duban baffan mero a lokaci guda kuma zufa Gumi ya so ma bubugo masa daga kowanne sashe na jikinsa duk da na'urar sanya daki da ta mai da dakin kamar firinji wannan bai hana shi zufa ba idanuwan shi sun kankance sun yi jawur har sai da Alhaji Abbas ya tsorata cikin rawar murya babba ya ce hakuri za ka yi Junaidu hakika ka yi abin nan da mutane ke cewa a bari ya huce wanda shi ke kawo da rabon wani cikin sarƙaƙƙen murya mai ɗauke da rashin kuka ya ce abba amma bafa ai ita ma gaggawar ba ta da amfani kuma ita gaggawar daga shaidan ce babba ya ce na san haka janaidu amma ni ma ina so ka yarda da cewa matan mutum kabarinsa ce kamar yadda mijin wani baya taba auren matar wani ka yarda da kaddara ka amince haka Allah ya hukunta muku ita kanta mero na lura ba son auren take ba dan dai tana da zurfin ciki da biyayya ne kawai sannan kai ma kayi kuskure abin da kake so ba ka yi mishi rikon sa kai narkashi sannan kayi ne don kana da tabbacin soyayyarta to abin da nake so ka gane shi ne soyayya daban mijin aure daban shi mijin aure da mata aure tun a haihuwar dan adam ake rubuta mashi wato rubutacce ne a lauhin mahfuz ka ɗauki hakan a matsayin jarabawa ce daga Allah sai ka yi juriya ka roki Allah ya baka ikon cinye jarabawarka ka san misalin alherin da Allah zai yi maka a dalilin yarda da hukuncinsa ba ina baka haƙuri Junaidu Junaidu Allah ya huci zuciyarka duk dauriyar babban shi ma sai da ya fashe da kuka ganin babatu yake shi kadai junaidin bai san yana yi ba ya tafi can ga wata duniyar tunani mai zurfin da baya misaltuwa bai san cewa hawaye suna gudu a kundugin fuskarsa ba duk da jaramtar da yake nunawa kuwa al'amarin ya tunowa yake tunawa filla filla wato rayuwarsu cikin minjibir ta lokaci mai tsawo ashe Allah ya rubuta mai raba matar shi bace ba those tears those emotions will forever remain green in this memory ya miƙe zai fita juwa ta kwashe shi ta warbar a tsakiyar ɗakin ko kafin baffa ya miƙe Junaid ya yi dogon suma baffa mutum ne mai hankali bai yi kururuwa a kawo mishi ɗauki ba ya taso da kujerar shi ya kama tsintsiyar hannun Junaid ya tabbatar ba ya ba sai ya buɗe firinji ya ɗauko robar suwan mai sanyi ya yafa masa ya shafe fuskarsa yana mai karanto mishi duk addu'ar da ta zo bakin shi yana tofa mishi ya ta doguwar ajiyar zuciya ya buɗe kyawawan idanuwan shi Baffa ya kama hannun shi ya zaunar da shi ya ci gaba da bashi baki amma Junaid ya tabbatar ya yi rashin da har abada ba zai iya mayarwa ba. Ba wai ba zai samu mace mai kyau kamar mai raba a'a mai ran ce daban take da a zuciyarsa. Allah ya riga ya halarci zuciyar shi da soyayya mero ya tabbatar shi da wani abu wai shi aure har duniya ta nade zai iya jurar kowane irin hali ya samu kansa a ciki amma ba zai iya jurar hada rayuwa da wata diya mace ba ba Maryam Muhammad Bedi ba ba tare da ya iya furta kalma ba ya miƙe zai fita Baffa ya rike gefen rigarsa unguwar ruwa ka sha. Ba musu ya karba ya kafa kai ya soma kwankwada amma ji yake kamar yana shan madaci sannan saukar ruwa a makogwaron shi tamkar daga zalma ne a zuciyar shi amma hakan bai hana shi ci gaba da sha ba dan tabbatarwa da baffan cewa ya bi umarnin shi baffa ya ce dakata in kira ta ku gaisa ya ce a'a baffa ba na son ganin ta na rasa mahaifina ma na haƙura balle mero baffa ya murmushi ya ce shi din zaka iya rasa shi ka manta ka haƙura amma ita din ba za ka iya mantawa ba ko ka haƙura ba kasancewar mata wani bangare ne na bagangar jikinmu ba za mu iya rayuwa babu su ba kada ka ce rashin mero zai hana ka aure a kul kada ka fara zauna na in kira ta ku gaisa tunda ita ba ta da laifi mu ma kuma ba mu da laifi daga ni har yayanta don babu wata kama ko shaida mai nuna kayi aure ka niyyar auren Meru, sannan shi ma yana da babban hujjar shi na yin hakan duk laifin naka ne daga yau ya kamata ka san cewa ba a ɗaukar abin da ake so da wasa bai saurari amsar shi ba ya fita ya nufi cikin gidan kai tsaye domin kiran Mero duk da cikar da gidan da jama'a hakan bai hana ba kutsawa har ɗakin su mai raba suna zaune ta da Nabila Amina Rayya da Saba ƙanar Samiru da Iman Radiya da Hafsat kannan Dina dukkan su babu wacce ta kai shekaru ashirin suna ta hirarrakin su cikin hankali da nutsuwa kamar ba a gidan biki ba saboda ilimi da gata da ya ishi kowannen su su Habiba da Hajara ana ta daura manyan tukwane ana saukewa hidima sosai babu kama hannun yaro Ladi tana asibiti dan haihuwa ta zo don haka bata samu halartar gidan yinin ba Dina da mamanta da sauran jama'ar ta suna ɗakin baƙi inda aka yi musu masauki an wadata kowa da duk wani nau'i na kayan sha da ci na gargajiya ne ko na bature baffa ya tura hajara ta kira masa mairo ta sha kwalliya cikin wani tattausan leshi kwatin big big kolo mai ratsin baki bata sa gwangwara ba don duk yadda Nabila ta kashe kuɗi wajen naɗin bakin gwangwaran mai rata ta sanya an yi mata siraran kalaba yiri-yiri sama da guda ɗari biyu waɗanda jelunan suka kwanta a dogon wuyanta ɗaurin kalabin da ke kanta ya dace da zubin kwalliyar tata daga wuya kunne hannu har ƙafafun ta wasu irin siraran English gold ne masu sanyin kyau a ido inda duk ta girma sai walwali take yi haka inda duk ta gitta kamshin turaren perfurant ne da cireti ke tashi a jikinta sanye a kafarta wani flat takalmi ne samfarin guci amarya dai sosai wani irin fitinannen kyau na daukar hankali daban mamaki ta bi bayan baffa har zuwa dakin ganawa da bakinsa wanda ke daga wajen gidan zuciyarta cike da tunanin ko kiran mai baffan ke mata haka cikin mutane ta lura shi dai ya fiye damuwa da damuwarta har tausayi yake bata sanda yake mata ko diyarci ta ladidi ba su samu 20% ba lokacin da suka shiga Junaid ya juya baya ne hannuwan shi sarke a bayan shi ya tsira wani family picture na al'ummar gidan gaba ɗaya ido ciki har da Meru da wani magidanci mai masifar kama da ita wanda a take ba shi sunan yaya Habibu juya nan da zai yi idanun shi cikin nan Meru da zuciya bata taɓa hutawa ba ko da sakan ɗaya tsayin shekaru takwas da santa da ƙaunarta mai da idananta kankancewa suka yi sannan hanjin cikin ta ya dunkule guri ɗaya cikin kowane hali ba za ta mance wannan fuskar ba da a kullum take ƙara kara kaina cikin mafarkinta ba ba za ta mance wannan kyakkyawar fuskar da ke sanya ta cikin farin ciki da jin cewa ita ma cikakkiyar mutum ce kamar kowa a dukkan sanda ta samu kanta cikin imperial complete ba za ta mance wannan jinaidin da har gobe babu mai kima da daraja shi a zuciyarta ba ganin sun mance da shi a ɗakin ya sanya ya fita zuciyar shi babu daɗi baffa Madarci ta fara sunkuyar da kanta filin golti idanunta suka ciko da hawaye ta kai tafukanta bisa fuskarta ta soma kuka bai katse ta ba sai da ta yi mai isarta kuka take kukan sabo ƙauna da kewa kuka take yi don sanin cewa yau ta rasa abu mafi mahimmanci a rayuwarta wato wannan junaidin. da har gobe babu kamar shi a zuciyarta wani bangaren na zuciyarta ya tunatar da ta cewa akan me zaki yi kuka Zinadi ba son ki yake ba, da yana son ki da ya neme ki, sai da jikin ya aure sannan ya zo, to me ya zo ya miki a halin yanzu? Don haka ta juya za ta fita ba tare da ta ce da shi komai ba, ya zo ne ya yi mata yawo da hankali kawai. Cikin muryar da a kullum take mafarkin sake ji a rayuwarta ta ce, Congratulations Maryama, shi kaɗai yake kiranta da wannan suna, da haka sai ta jiyo ta dube shi cikin ido ta ce nagode, sai ta sa kuka. Ya tura hankicin shi cikin aljihun rigar shi ya miƙa mata, share hawayen kimero, ni ban zo da na saki kuka ba na zo wa baffa ne da magana auren mu yace yake sanar da ni cewa na bari ya huce ya zama rabon wani amma hakan bai sa na da rai ba mai yiwuwa wata rana Allah ya haɗa mu aure a aljanna rabon duniya mai karewa ne na lahira shine wamanni. ba zan ce laifi na bane ya sanya kika zama rabon wani na sai dai na ce hukuncin Allah ne amma ban taɓa tunanin zan dawo na samu kin yi aure ba a kullum zuciyata na faɗa min karatun nan na san ki da shi shi kike yi na sha miki email da ID ɗinki ba ki da flying ba ni ma kuma ban sanya sunana ba don bana na so in shiga cikin karatunki da soyayyata na rasa sagir a ranar kandi ɗinku don haka na tafi ta yi saurin ɗagowa ta dube shi farucin Nabila ta tuna ankul ba zai tafi haka kawai ba ba ku yi sallama ba sai dai in yi mishi uzuri da wani babbar alamari mai mahimmanci da ya faru da shi ya ci gaba da cewa bayan sadakar ukun sakir ya kama zan tafi ukraine yin masters ina da federal ta ɗauki nauyinmu sannan a wancan lokacin na yi tunanin gara na bari ki yi zurfi cikin karatunki kafin lokacin nima na haɗa masters ɗina kuskuren da na yi shine ban zo na samu baffa da maganar tun a wancan lokacin ba sannan ke ma ban faɗa miki ba don alkawari muka ɗauka kafin mu fara aiki a makarantar cewa babu soyayya tsakanin malami da ɗalibi amma mero ai ko ban furta ba ke ma kin san ina sanki. ta limshe ido a hankali duk wani bacin da ke zuciyarta sai yaye ko ba komi abin da take kokanto ikirarin ina da Nabila yau ya zama gaskiya ko da wannan ta tsira ya ishe ta rakiyar rayuwa har zuwa ranar da muka daina numfashi hankicin sai ya miko mata ta karba hankicin ta share hawayen idanta ta dago ta dubi uncle Junaidu yi mata murmushin da bai taɓa yi ba ita ma ta mayar mashi da martanin murmushin da har abada ba zai taɓa gushewa daga zuciyarsu ba da baya baya take fita daga ɗakin a yayin da ta cimma kofar ta kama marikin kofar ta rike sai ta ɗaga hannu a hankali tana yi mishi bye bye ba shi da kuzarin da zai ɗaga nashi hannun shi ma ya yi mata nata tsayin mintuna ashirin da fitar ta amma bai motsa daga inda yake ba har babba ya dawo falon ya ɗora hannu a kafaɗin shi ya so mai mashi kalami masu sanyaya zuciya da taimakon Allah jina da ya iso gida tun daga ya kasai har galadanci a kafa shi kan shi bai san inda yake cinna kafar shi ba me yiwa ne don kasancewa ita kafar ta riga ta san hanyar yadda ya zube a falon hajiyar shi Ya yi bala'in ta yi mata da hankali to haka kanwar shi Ilhan da ta tillar da bebanta ta taho da ta tallafi dan uwanta duka tambaya ɗaya suke kwararo mashi wato lafiya cikin dauriya ya ce kada ku damu na rasa mai rona hajiya ta mai ta yi aure ilham sai ta sa kuka ta bi da karewa da zuciyarta ta yi cikin rashin kuka ta ce ni da ma ya jinat ai na faɗa maka tun a wancan lokacin cewa hujjar ka na mai rana son ka ba hujja ba ce da za ta hana ta yin aure ba hajiya ta murmushi ta dubi ilham kada ki zama mai jayayya da kaddara mana Allah ya riga ya rubuta mai raba matar jinat bace. sai mu taru mu yi addu'a Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare mu baki daya ta wani dan tunani tace kai yarinyar nan ta taɓa zuwa gidan nan lokacin duk ba kwaran na so na gane ta don na taɓa ganin ta a wajen makokin mahaifinta ta gaya min sunanta maryam amma sai ta ce min ke kawarta ce allah sarki haka allah ya rubuta shi dai bai yi magana ba sai ilham ce ta ƙara tsananta kukanta a kwanakin da suka biyo baya zinat shirye-shiryen koma ya yake yi ba tare da sanin kowa ba domin neman kwalin phd dinsa ba shi kano ba shi abuja sai da ya kammala shirye-shiryen shi tsaf sannan ya sanar da hajiyar shi a cewar shi ba zai iya zama a cikin kasar da mai rake rayuwa da wani shi ba da fara taso ta ki amincewa amma daga baya sai tausayin shi ya rinjaye ta ta ce idan an hakan ne Allah idan hakan ne kwanciyar hankalinka to ka tafi Allah ya bada sa'a junaidu? Allah ya yi maka albarka da wannan kwarin gwiwar da addu'a gami da fatan alherin na uwa mahaifiya Junaidi Atiku Galadanci ya durfafa karatun PhD dinsa a babbar jami'ar Ukraine da ke kasar Russia a wace garin ɗaurin aure wato lahadi tun safe motocin ɗaukar amarya zuwa garin gaya suka iso dina ta, shirya amarya cikin fararen lafaya na larabawan motroniya ta feshe ta da turaren gibensi su habiba da hajara suka sanya ta a tsakiya dina na gidan gaba suka nufi garin gaya an yi masu tarba ta girma a gidan sarkin gaya na lokacin wanda ya kasance kaka ga amiru tunda kuwa shi ya haifi alhaji abdurrahman dangin mera sun tabbatar mera ta yi aure da dan dangi wanda ake so ake kauna kwarai ake kuma san abin da yake so sannan aka san mutuncin ɗan adam kwanan su uku ana shagalin biki irin nasu na masarautar gaya kuma fulanin usuli mai martaba sarki abdulkarim sarkin gaya na uku ya yi wa amarya kyautar mai uku da sabuwar mota washe gari suka nufo abuja inda aka shirya wa amarya gidanta cikin gidan surukanta bangare guda wanda dama tun sanda za a gina gidan an gina shi ne musamman saboda amirin duk da dai gidan baya buƙatar komi wannan bai hana habibu da alhaji abbas yi wa mai ransu gata ba ɗakuna uku manya manya aka ba su suka sheke suka shaƙe wa mero da dukiya sai dai fa ba wai rambatsau ba a'a komi ya dace da mahallinsa cikin tsari mai burgewa da ban sha'awa sannan sun kawo ta da garar ta tirela tirela guda lokacin da suka shigo wajen hajiya aisha aka fara kai mero inda dukkan dangin ango suke tare da hajiyar a babban falanta dukkanin amiru guda goma sha biyu na ciki da na waje sun hallara suka karbi amaryarsu cikin mutuntawa da kamala daga nan sai sassan dadi wanda ya dade yana yi musu addu'a ta neman dacewa da duniya da lahira daga nan aka taho da amarya bangaren ta banda kuka da shasheka ba abin da take yi ta kama dina ta rike ta taranta ba za ta tafi ba ta bar ta ba sai dai su koma tare dina na dadiya ta ce idan kika taba jin an yi haka mero ai auren kenan yakin mata ko ba ki ganin nima namu gidan na baro ba nake zaune da yayanki a inda bani da kowa ke kuwa fa gaci ga su hajiya ga su amina ko su kadai sun ishe ki ɗebe kewa duk lokacin da ke son zuwa kano za ki je to masu sauraro anan za mu dakata ma me ba nake cewa mu wani lafiya